bayan Allah zuwan aminu masari sauyi ya zo da adala zuwan aminu masari a katsina mun shiga daula zuwan aminu masari adalci za ya malala zuwan aminu masari buwar kau da fadala zuwan aminu masari gaskiya masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na liberty assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin na masaraha da al'umma shirin da ke kawo muku irin ayyukan da gwamnatin jihar katsina take aiwatarwa a fadin jihar katsina karkashin jagorancin gwamna aminu bello masari allah masu da sauraro assalamu alaikum barkan ku haka barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mai taken da mai kama ake kota shirin da gwamnatin jihar kano karkashin jagorancin gwamna dr abdullahi umar ganduji khadimul islam yake daukan nauyin kawo muku bisa halewar ma'aikatar yada labarai ta jihar kano a inda dan uwa abokin aiki comrade malam muhammad garba yake jagorancin wannan ma'aikata kamar kullum aminu nuruddin amin ni nake shiryawa nakan kuma gabatar masu kallo da sauraro manufar shirin nan shine bibiyar ire-iren ayyukan alkhairi na mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje kadimul islam da yake yi wa al'ummar jihar kano duk domin sharɓar musu da roman demokradiyya a wannan makon masu kallo da sauraro mun waiwayi wannan magana da take ta ya mutsa hazo a duniya ga baki daya maganar wannan mawaƙin da ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam batanci wata kotu a nan jihar kano a makonnin da suka gabata ta zartarwa da wannan mawaki wato sharu aminu hukunci ta hanyar rataya a inda al'ummar duniya da kuma wasu daga cikin jihar kano suke kallon cewar kallo ya koma kujerar mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje wanda ana tunanin cewar shine har yanzu bai saka hannu a kan takarda domin a je a rataye shi wannan sharu aminu ba abubuwan da yi ko kuma in ce maganganun yana ta zuwa ya je ya dawo ya je ya dawo hakan ya sa mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya tsaye da duk wasu abubuwa da yake yi a jihar ido ya dawo jiharsa domin ya fayyacewa al'ummar jiha da ma duniya ga baki daya yadda tsarin abin nan yake wasu daga cikin mutane ko kuma ce mafi yawan mutane suna tunanin cewa mai girma gwamnan jihar kano ya yi shirin mai akan wannan magana sun manta da cewar a lokacin da mawaƙin nan ya yi wannan waka a lokacin ana cikin lockdown mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya ji wannan korafe-korafe da ake yi ya umarci jami'an tsaro da su je a kamo wannan yaro domin a yi masa hukuncin da ya kamata to duk wannan batu al'ummar jihar kano ba su san cewa aiki ne na mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ba hakan ya ce hakan ya sa ya ce gwanda ya zo ya fayyace musu ya kuma nuna musu cewar yana sani kuma yana bibiyar wannan shari'a hakan ya sa ya dawo jihar kano ya tattara dukkanin masu ruwa da tsaki a kan wannan shari'a wato malamai na jihar kano shugabannin na nufin cewa shugabannin malam shugabannin ɗariƙu daban-daban na jihar kano na nufin ah, bangaren izala tijjaniya kadiriya duka ya hada da kuma bangaren jami'an tsaro sai bangaren lauyoyi da kuma bangaren masu shari'a duka mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya gayyato su domin su shawarta akan wannan hukunci da wannan kotu ta zartar. masu kallo da sauraro ku biyo mu ku ji yadda wannan shawarwari ya gudana kwamishinan harkokin addinai wato dr muhammad dr muhammad tahir baba impossible shine ya yi wa manya-manyan baki maraba da kuma ya bude musu ainihin makasudin wannan taro ku biyo mu ku ji jawabi daga bakin dr muhammad tahir baba impossible sai kirawo malamai lokacin da polio ta zo corona ta zo sai da aka tara malamai a nan aka ce su faɗi menene hukunci suka ce da mai gina suna ba da shawara kar a yi komai yanzu a ci gaba da zama a haka kada a dafa masallaci kada a yi kaza kar a yi kaza mai girma gwamna ya ce na yarda bayan sati uku kuma korona ta zo suka sake haɗuwa su kuɗe waɗannan malaman kuka ce kuna ba da shawara mai girma gwamna a rufe masallatai a samu nisa a yi kaza a yi kaza mai girma gwamna ya ce a yi haka bayan an daɗe kuma kuka zo kuka sake cewa mai girma gwamna a ɗan saisaita a bari a dinga sallar juma'a mai girma gwamna ya ce mun yarda so kowane irin abu in ya taso mai girma ganna sai ya kira malamai sai dai mutum ya ce shi ba a kira shi ba amma dai an kira malamai yanzu abin da yauwa abin da yake tare da mu a yanzu kamar yadda aka faɗa eh, eh, an yi hukunci mafiya yawan malaman nan ya kamata mu gaya muku abin da gwamnatin ta yi kafin a zo kan hukunci? wanda ya batancin nan a lokacin ana lockdown amma gamna ya umarci su waɗannan manyan jami'an tsaro da muke da su lalle da duk mutumin da yake a kamo shi kuma suka yi hakan aka kamo shi a lokacin kuma ana rufe ba alƙali ba komai amma mai girma gamna ya sa aka tambayi garin da kadi ya sa aka je aka buɗe kotu saboda wannan aka yi hukunci aka kashe kurkuku ya umarci dai ganin da kaɗan aka ci gaba aka yi ta shari'a nan ba kuma sani ba mafiya yawa har aka kai ga yanke hukunci to bayan an yanke hukunci ne sai mutane suka ci yanzu abin da ya taru sai kuma aka dinga cewa a ba za a yi hukuncin ba ba za a yi ba sai malamai irin waɗansu suka shiga tarurruka sai mu girma gana ce a a kirawo malamai wannan shi ne sanadin abin da ya samu muka taru kuma an kirawo masana shari'a kuma an kira jami'an tsaron kuma mai girma kalla a matsayinsa na hadimin islam da gaske ake musulmi ne shi ba abin da zai yi illa ga hukunci ya tabbata yi dan ba shi da wata alaka dan haka yanzu malamai za ku ɗaga hannu wanda yake son zai magana mutum ɗaya biyu uku kamar yadda gauna ya ba da umarni amma mun ba da wannan labari ne don ku san abin da mai girma gwamna ki kafin a zo masu kallo da sauraro kun ji jawabi daga bakin ah, baba impossible gama jawabin sake da wuya sai aka bude fagen ba da shawarwari akan ita wannan zance da ake yi na rataye shi wannan mawaki sharu aminu ku biyo mu ku shawarwari da malamai suka bayar godiya ga allah maɗaukin sarki ya ba mu wannan gwamna mai tuntubar malamai ba don komai ba saboda son da addini da kuma hankalin da Allah ya fashi na cewa kai shawara da abokanan mu'amalarka Allah ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi sallama ne wannan magana tare da cewa ya fi kowa hankali aka ce wa shawarar shi maganar kisan kai a wajen shari'a sunan tarayarwa kamar yadda Allah ta baraka ta lafi cewa wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab mutumin da ya cancanci kisa a kashe shi daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan aka taba ta to babu abin da ya dace da wanda ya taɓa mutuncin manzon Allah sai a kawar da shi ya zama tamfar gaba ce da ta samu sankara idan ba a cire ta ba sai ta haɗa dukkan jikin akwai littattafai waɗanda suka ɗauwala suka tsawaita kamar littafin ashafa wanda kowane kunan ya san irin kai da kawo da sintiri da bayani da ya yi a kai na cewa babu hukunci akan wanda ya taɓa mutuncin manzan Allah in ba kisa ba na biyu akwai asari mai masulun ala shatibar rasul wanda shekul islam ibn taymiya ya yi bayani cewa wanda ya taɓa mutuncin manzan Allah abin da ya dace da shi sai kisa abin da ya sa yan uwa la'anallahu wasu mutane za su ce ina ayar alkur'ani ina nassin hadisi akwai abubuwa da dama da suka faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka taɓa mutuncin manzan Allah kuma ran waɗannan mutane ya halatta Allah bai ce a'a ba manzo Allah bai ce a'a ba nan ba wajen tsawaita magana ba ne ƙarshe ina so in ƙarawa mai girma zaben gwamnan jihar kano ƙwarin gwiwa da cewa ya sa hannu a kashe wannan mutum da ya mutuncin manzan Allah me ya yasa saddar a saboda toshe kafar fitina domin abin nan idan an duba ba yau aka soma ba shekaru biyu uku hudu da suka wuce baya ana samun irin wannan wato abin na jahilci da rashin zama da malamai da leƙe-leƙe na youtube da facebook da waye da waye domin abin da ya sa na faɗi wannan tason wuku a ƙasar nan tun kafin zuwan shi usman dan fodo ake ta wuku a ƙasar nan wato shi taɓa haƙƙin manzon allah sallallahu alaihi wasallama idan aka yi to Allah da kansa ne yake kiran gangami kuma shi yake jagorantar gangamin akan a yi taron dangi akan wanda ya taɓa haƙƙin manzon Allah wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir kan an taɓa haƙƙin manzo Allah ya ce Allah da kansa ya ce ni ni ne majibincin al'amarinsa kuma jibrilu yana tare da wannan tawaga dukkanin mumini na ƙwarai yana tare da wannan gangami da kuma ma mala'ikun Allah gaba daya duka akan an taɓa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam na biyu in an taba haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yana raye to in yace na yafe magana ta ƙare amma yanzu da yake Allah ya riga ya karɓi ransa wato ba wanda ya isa ya yafe taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin in Allah aka taɓa Allah yana nan a raye kuma ya san yadda zai yi da wanda ya taba shi yanzu manzo Allah mu muka rage wanda za mu kare masa haƙƙinsa mu hana a taba shi wannan hukunci da kotu ta na cewa a kashe wanda ya faɗi magana ga manzo Allah ba mai kyau ba addinin musulunci tun daga farko har ƙarshe haka izartar da wannan hukunci wannan hukunci ina cikin kitabu shifa'i mai ɗumbin yawa yadda ya faɗa ya ce man sabban biyu kutida wanda biyu ya zagi mazan ana kashe shi saboda haka wannan hukunci in ma ana daɗa neman bayanin to a nemi kitabu shifa'i a bakin yankin a shafa a nema za a ga duk waɗannan kuce-kuce wanda yi wa manzan Allah wannan kage na magana a duba a musulunci a duwa a gida a cikin ashfa saboda girma na mazan Allah aka ce wanda ya zagi sayidina abubakar a yi masa ukuba mai tsanani aka ce wanda iza gina na aisha kuma kashe shi saboda me saboda jikinta ya ɗamfara da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu wannan albarka wanda mahaifinta shi wannan abin bai same shi ba to yanzu na Aisha ta haɗa jiki da manzon Allah an ce a kashe wanda ya zage ta ya kuma manzon Allah Khalifa ya ce yana fatan irin wanda. Allah ya kaddara gwamna ya nuna damuwarsa da abin da al'ummarsa suke cikin abu takin farko kuma ya nuna damuwarsa da kare haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya bashi ikon cika sa wannan abu da aka ɗauko ya zama sai an dare abin nan har ƙarshe wanda wannan kamar da ɗan uwana wanda ya magana yanzu yake faɗa shine sauke nauyin kowa malamai sun sauke haƙƙinsu mai shari'a ya sauke yan sanda sun sauke to shi ma mai girma gwamna hali yana nuna cewa insha Allah waɗannan abubuwa sun nuna cewa a shirye zai sauke masa nauyin kuma insha Allah ya zama wannan khadimul islam da aka faɗa wato a yanzu ne ma Allah yake daɗa tabbatar da ita ya tabbata mai hidima ga addinin musulunci kuma albarkacin wannan hidimar da yake wa addini insha Allah zai zama sababin yayuwar musibu masu kallo da sauraro kun dai ji jawabi ko kuma in ce shawarwari daga bakin malaman jihar kano daga bisani ne sai a shugaban alkalai musulmai na jihar kano wato muhammad sani garba shi ma ya zo ya yi nashi jawabin a gaban mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da ma 'yan jaridu yadda duniya ta ga irin shawarwari da ake bayarwa nan take ba abu ne wanda yake koyayye ba abu ne a fili kotu ta shari'ar musulunci da take zama a unguwar hausawa nan cikin birnin kano ta yanke hukunci wanda kamar yadda malamai suka yi bayani haka hukuncin yake haka yake tabbatacce kuma ta yanke masa hukunci daidai da abin da ya bayyana a gabanta za ku yaga gani cewa shari'a musulunci ta samu ci gaba a da kafin zuwan tsarin dokokin da ita kanta kotun ta yi amfani da su babu irin wannan a rubuce a dokokinmu a jihar kano gwamnatin jihar kano ta sa hannu a kan doka wacce ta ake kira shari'a penal code 2000 kuma alƙali ya dogara da sashe na 382 ba cikin baka yanke wannan hukunci wanda yake tabbatacce kuma babu sauyi a kansa mu kungiyar lauyoyin musulmi mun riga mun faɗi ra'ayinmu akan wannan mun tabbatar da cewa tsarin da aka bi tsari ne tabbatacce na daidai kuma a matsayinmu na musulmi babu wani wanda zai yi farin ciki da irin wannan munanan ɗabi'u da suke bayyana a cikin jiharmu masu kallo da sauraro daga jawabin shi shugaban alkali musulmai na jihar kano sai ga jawabi daga bakin shugaban lauyoyin jihar kano ga baki daya wanda wannan shugaba lauyoyi ga baki daya har alkalin suna karkashin shi wato shi yake musu jagoranci kenan daga musulman har waɗanda ma ba musulman ba wato alhaji aminu sani ko kuma in ce barista aminu sani gadanya shi ma yayi nashi bayanin a gaban mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar Gandoji, kadumul islam a sunana Aminu musa na gaban ne shugaban lauyoyin kungiyar jihar shugaban kungiyar lauyoyi na jihar kano zan zartar gyara wa mai gabatar da wannan bayani cewa ba shugaban ciyaman na milan ba takwara ba ne ba ita kungiya a ƙarƙashin mutunci saboda haka mu ne a saman su duk lauya da yake a kano wada musulmi ko kirista a ƙarƙashi na yake eh, zan yi magana a matsayina na shugaban ƙungiyar lauyoyi na jihar kano ba a matsayina na aminu gadanya ba kamar yadda ake ta batu a kan wannan shari'a a mu na kungiya shine cewa mun yadda da wannan hukunci ɗari bisa ɗari kuma muna goyon bayan wannan hukunci abin da ya sa muka faɗi haka shine cewa magana ake ta doka wannan kotu da ake magana wannan kotu ta zuro cewa doka ce ta kafata kuma doka ce ta bata hurumi tana da hurumin ta saurari irin wa'annan kisa kisan kuma ta saurara kuma shi wanda aka yi hukuncin musulmi ne wanda kuma shi wannan kotun tana da hurumi a kan shi sannan kuma an ba shi dama an saurare shi daga karshe alkali a fahimtarsa ya ga cewa mutumin nan ya yi laifi kuma ya mai wannan hukunci so duk ka'idar da ya kamata a bi ta doka an bi ta saboda haka muna goyon baya wannan hukuncin da aka yi ɗari bisa ɗari muna goyon baya so kamar yadda muke ta faɗa cewa wannan dokar da ta bawa shi alkali wannan hukuncin haka zalika shi wanda aka yi hukunci a doka ta ƙasa ta ba shi dama cewa in bai gamsu da hukuncin da aka yi mai ba cikin kwana talatin yana da dama ya ɗaukaka wannan ƙara. kuma alƙali ya faɗa haka in zan iya tunawa an yi wannan hukuncin ranar goma ga watan agusta so still yana da kwana talatin da yake da dama ya ɗaukaka ƙarar da da zai in yana da iko ko kuma yana da sha'awa zai iya ɗaukaka wannan ƙarar dama ce wadda kundin tsarin mulki ya ba shi cewa in bai gamsu ba zai iya ɗaukaka ƙara daga wannan kotun zuwa high court daga high court zai iya tafiya court of appeal daga court of appeal zai iya tafiya supreme court to a kamar yadda doka ta tsara cewa in har yayi tunanin cewa a'a zai yi amfani da wannan dama tashi ta appeal to fa mai girma zaɓaɓɓen gwamna ina so in shiga ma cewa ita dokar ta ce in dai har ya zaɓi cewa zai ɗaukaka ƙara to ba ta hannunka a tight ba za ka iya executing wannan judgment ɗin nashi ba dole sai ya gama exhausting wannan damar da da kundin tsarin mulki ya bashi saboda haka zai iya tafiya daga high court zuwa court of appeal daga court of appeal ya tafi supreme court so iyakaci magana ce ta dole inda ya zaɓi wannan layin sai dai a yi hakuri har sai abinda kotun allah ya isa ta faɗa sannan ne za a iya aiwatar da wannan hukuncin da kotun zuro ta masu kallo da sauraro kun ji jawabi daga bakin barista gadanya a inda su masu tabbatar da cewar sun goyi bayan wannan hukunci na alkali da ya zartar a kotu da take nan unguwar hausawa zurut filin hoki daga jawabin shi barista gadanya za mu garzaya zuwa jawabin mai gaya mai aiki dr abdullahi umar ganduje khadimul islam dole ne mu gode Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan lokaci da kuma wannan yanayi da kuma aka yi taro na hankali wanda masu hankali suka gudanar aka kuma tattauna al'amura da suka shafi addinin musulunci da kuma suka shafi al'ummar jihar kano gabaki daya musulmi da wanda ba musulmi ba babu shakka wannan irin majalisi shi ne zai wayar da kan al'umma shi ne kuma zai sa a ɗauki shawarwari a cikin hankali da kuma ilimi to babu abin da ya fi wannan sa'a ce ga mai mulki idan ya samu irin wannan domin rashin sa asara ce wacce ta kuma an yi ta ba ta da ramako babu shakka abin da ya taso abu ne muhimmi ga musulmi ga shari'ar dainin musulunci da kuma tsaro na jihar kano da ma najeriya gabaki daya na tabbata wannan kotu kowa yarda cewa wannan kotu ya yi abin da ya kamata sai dai kun san ba za a rasa ɗan tsirari ba ka ce na ce wannan kuma addinin ma ya nuna mana cewa akwai irin waɗannan tunda ba ibilishi ai halitta Allah ce amma irin halayensa an riga an faɗe su to saboda haka irin wannan shaƙiyanci idan ba da ƙarfin koma ba da kuma ƙarfin shari'a to da ba a san inda wannan al'amari zai kai mu ba domin sanda wannan rigima ta taso dole sai da aka yi amfani da banbaki da roƙo da jami'an tsaro da ƙila wannan rigima ba a san inda za ta kare ba amma dai yanzu wannan kes idan ya je kotun koli kotun koli ta tabbatar gwamnan jihar kano ba zai fata lokaci ba in aka kawo masa wannan takardu zai sa hannu a kan nan na ɗaya kenan na biyu idan wannan wanda aka yankewa hukunci kisa har kwanakin nan suka yi cika bai ɗaukaka ƙara ba ba mu da wata wato hujja ko alama cewa ya ɗaukaka ƙara kuma za mu tambayi hukumar inda aka fare shi shin ya ɗaukaka ƙara ko bai ɗaukaka ƙara ba daga kotu da yanke masa shari'a a farko wanda wannan kotun zai san in an ɗaukaka ƙara ko ba a ɗaukaka ba domin kafin a ɗaukaka ƙara sai an karɓi gundarin shari'ar da wannan kotun ta yi da ita za a gabatar a kotu na gaba cewa ba abin wannan kotu ta yanke amma wani yana kirari bai ga da wannan shari'ar ba saboda haka yi kotu da ya yanke in ya tabbatar mana cewa babu wanda ya ɗaukaka ƙara to kuma waɗannan kwanaki suka cika to gwamna ko minti ne ba zai ƙara ba zai sa hannu domin a aiwatar da wannan shari'a masu da sauraro kun da ji jawabi daga bakin mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje khadimul islam a inda ya tabbatarwa da al'ummar duniya cewa shi idan aka gama bin duk wata ka'ida da ya kamata a bi na zartar da shi wannan hukunci in aka kawo masa kan teburinsa wanda ya kawo da wannan takarda zai tafi wato zai saka hannu nan take fatanmu shine ubangiji allah ya tsarkake mana harshenmu da kuma zuciyoyinmu duba ga yanayi na lokaci duka-duka anan za mu ja labulan wannan shirin a madadin gwamnatin jihar kano da take ɗaukar nauyin wannan shirin a kowane mako a daidai wannan lokaci a kuma wannan tasha mai albarka na liberty tashar yanci bisa sahalewar ma'aikatar yada labarai ta jihar kano a inda dan uwa abokin aiki comrade malam muhammad garba yake jagoranta sai abdulhadi ibrahim da ya sarrafa mana hoto kuma ya je ya ɗauko mana wannan shiri da kuma wanda ya ba da umarni zaharuddin ahmad sai ni aminu nuruddin amin da nake shiryawa nakan kuma gabatar nake cewa ubangiji allah ya kai mu wani makon bisala mun yi kura godiya Allah